Story, story. But right now they are paying the money. Badness number nine with the ball. Oh. Enemies with the taco, taco. Ogala, uh, see my shago, shago. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi goma sha hudu ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin. kamun ku ji abin da muke tafe da su bari mu fara da kanin labarai. Kasar Brazil ta zarta Birtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19 inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atalanta aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum bakar fata. Yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu baƙaƙen fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. wata tankar gas ta tarwatse a lardin zhejiang na kasar china inda ta halaka mutane goma sha tara ta kuma raunata wasu da dama kanin labaran da muke tafi da su kenan bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan halin kunci da al'ummar arewacin najeriya ke ciki a game da abin da suka kira gazawar gwamnati a matakin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi na rashin samar da tsaro gare su ba kawai a bangaren tsaro ne suka gaza ba har ma da magana ta cin zarafin 'ya'ya mata sun gaza baya ga duk waɗannan muna tafe da maimaicin shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu ta shirya amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasar Brazil ta zarta Birtaniya inda a yanzu ta kasance kasa ta biyu da ta fi yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya zuwa safiyar yau Lahadi ya kai 42,720 yayin da Birtaniya take da 41,747 a cewar jami'ar Johns Hopkins. kasar amurka ko tana da waɗanda suka mutu da da talatin shida wanda yasa take a saman jerin ƙasashe da ke da yawan waɗanda suka mutu da cutar a duniya jami'ar johns hopkins ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da cutar a duniya na daɗa karuwa zuwa kusan miliyan takwas amurka tana da masu cutar fiye da miliyan biyu brazil ke binta da fiye da dubu ɗari da hamsin sai rasha ce ta uku inda take da fiye da dubu ɗari biyar da goma sha tara china ta bayyana sababbin kamuwa da cutar hamsin da bakwai a yau lahadi wanda shine adadi mafi yawa a cikin watanni biyu mutane 36 sun kamu da cutar ne daga cikin gida a beijing yayin da ajiya asabar kuma china din ta sami mutane 45 da suka kamu hukumomi a beijing sun yi shirin yin gwajin cutar ga mutane dubu goma wani mai magana da yawon birnin ya ce za a ɗage shirin da aka yi na sake dawo da lamuran wasanni da buɗe makarantu a ranar litinin yayin da kuma za a rufe babban dandalin taro na kasar da kuma wurin ibada na yonge an kori wani jami'in dan sanda a talanta sakamakon harbin wani mutum bakar fata yayin da kuma aka dakatar da wani dan sandan a cewar wata sanarwa ta hukumar 'yan sanda a yau lahadi wannan matakin ya biyo ne bayan da shugaban 'yan sandan atalanta chief erika shields ya yi murabus daga mukaminsa a jiya asabar bayan da kisan richard brooks ta janyo zanga-zanga a atalanta 'yan kwanaki bayan da aka soma sassautawa daga gagarumar zanga-zanga akan kisan george floyd a hannun 'yan sanda a minneapolis an bayyana dan sandan da aka kura da garrett rolfe wanda aka ɗauke shi aiki a watan oktoban shekara ta 2013 wanda aka dakatar kuma shine devin brosnan wanda aka ɗauke shi aiki a watan satumban shekara ta 2018 a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawun hukumar 'yan sanda sajan john chaffee haka kuma hukumar 'yan sandan ta fitar da hotunan bidiyo akan jami'an biyu an ji karar harbi a hoton bidiyon kyamarar da ke gaban motar rof da kuma kyamarorin da ke jikin 'yan sandan biyu to amma ba a ga takamaiman hoton harbin ba a dukkan hotunan bidiyo hudu da 'yan sanda suka fitar dukkan kamarorin da ke jikin 'yan sandan sun fadi a lokacin da suke gwagwarmaya sa'adda rof ya yi yunkurin sanyawa brooks ankwa bayan da ya magana da shi tsawon minti ashirin duk da yake an ga ana gwagwarmaya da brooks na ɗan lokaci kafin a harbe shi masu zanga-zanga a daren jiya asabar sun cinna wuta a shagon sayar da abinci na wendy inda aka harbe brooks a daren da ya gabata kafin su toshe zirga-zirga a babban titin da ke kusa jami'ai a wasu al'ummomi biyu na california suna bincike akan wasu bakaken fata biyu da aka same su rataye sun mutu an sami gawar robert fuller dan shekaru 24 da haihuwa a makon da ya gabata a rataye a wata bishiya kusa da city hall a watan da ya gabata kuma an sami gawar malcolm hash shi kuma dan shekaru 38 da aka same shi rataye a jikin bishiya a victorville a kusa da sansanin marasa matsuguni da farko hukumomi a alamomin biyu sun yi zargin ko mutanen ne suka kashe kansu to amma a yanzu sun canja shawara sakamakon korafe-korafen al'umma da kuma jiran sakamakon bincike dubban mutane ne suka fito a jiya asabar a palmdale domin tunawa da fula kanwarsa diamond alexander ta ce suna bukatar sanin hakikanin gaskiya domin dan uwanta ba shine ya kashe kansa ba su ma iyalan hash sun fitar da sanarwa inda suka ce suna neman adalci ba wai uzuri ba sun kara da cewa akwai hanyoyi da dama da ake mutuwa to amma da wannan zafin da ake ciki da ke da alaka da wariyar launin fata hankali ba zai dauki bakar fata ya rataye kansa haka kawai ba yanzu bar mu fara da rahoton mu na farko Cikin 'yan watannin nan, a duk lokacin da ka tuntuɓi wani talaka a Najeriya, dangane da matsalarsa, za ka ji baya magana a kan cimaka ko magana rashin lafiya. Magana ce ta yadda gwamnati ta kasa samar da tsaro mai ɗaurewa, wanda a duk safiyar Allah sai ka ji an ce an kai hari a wani ƙauye da ba sa damuwa da al'amuran gwamnati. Ko da yaushe suna cikin al'amuransu, amma tsaro da yake abu na wajibi ga duk wata gwamnati sai ka ga an gaza samar da shi a gare su. Tambayar da wasu kan yi shi ne, wannan yana nuna cewar akwai gwamnati da ta damu da al'ummar ta kenan? Wakilin Musa na manufashi ya tabbatar da wasu mahara sun kashe Alhaji Muhammad Dikko Usman Mazoji, inda ya ziyarci gidan marigayin, ga kuma abin da iyalinsa ke cewa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa ajirni khairan minha allah ya yi masarkin hila na rasuwa dukkan usman mazo jikina sun shigo misalin karfe sha biyu da minti sha biyar zuwa ashirin sun bugi kofa da karfi da bindiga suka bige da saboda bugu guda suka yi hide ni muka hangi haske saboda ba bi bacci ba bai yi minti sha biyar ba da dawowa daga musawa ya ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maryama yau ta mu ta kare Ka ya duro daga bisa gado yana durowa suna shigowa kwanta dan ubanka kafin ma ya kai kasa suka dinga saka kan mai bindiga sai da suka sake ta su takwas sannan kuma suka bi shi da gatari suka sara mai ga wuya sannan kuma suka sare mai hannu duk sun ratattake mashi hannu gwamnati ta taimaka mu ya ake so wai al'ummar musulmi ta yi yankin yan tumaki ta inda aka kashe hakimi gashi abu har ya gangaro kuma har cikin mazoji an zo an kashe mu miji ƴaƴa ashirin da biyu gare mu mu mata mu shin wai wa aka ban mu gwamnati tana ji tana gani a dinga kashe mu mazaje ta da abin da za ta yi shin wai gwamnati ita ba ta da kayan aikin da waɗannan ƴan illa yake da su kuma in suka zo suka illan nan babu wani wanda zai ce ga kala su shin gwamnati sai ta sa ido wai gwamnati aikin mai take yi wa'annan hilali sun yi karfin gwamnati ne ɗan jarida sun yi karfin gwamnati ka gaya man sun yi karfin ta wai me take nishi me take so da mu sai an kare mu ba mu da kowa ba mu da komi shi kaɗai muka aje da yawancin mu mamatan shi ba mu da iyaye daga mu sai mu ƴaƴanmu su ne jibon mu an zo an raba mu da gatan mu wai gwamnati ya take so ta yi da mu don Allah ne ba da dauka alhakin alhakin yan sanda yan sanda za su yi da su mutum a tsalla talatin ashirin kowane zo zo da bindiga da makani dan sanda zai da shi duk wanda ya ɗauki alhakin dan sanda ma da gangan shi ba wallahi tallahi mijin mu ba a azalibi bane kowa ya sani ba matuci bane ba to wanda zai ba da shi zai ba da shaida ta gari dan Allah dan annabi dan jarida wa aka ban mu mu an dauke mu gata yanzu Allah shi ne gatan mu ayan ba ashirin da biyu ba wanda aka yi ma aure sai mutum na dan mata mutu ta gari mu dan Allah dan annabi a taimaka mu wanda ta addace a kawo karshen shi ita kadai za ta iya yi da hannun mutane kuma ta gwada ta kasa ta gwada ba ta iyawa yayan sanda da su kananan kwari dan Allah dan annabi dan jarida a taimaka mamu to eh, ya kuke da margari. a ni yana ne nike bi mashi wannan al'amari da ya faru ya kuka ji a wannan ba karamin abun alhini bane ya same mu ga dukkan mu dangin mu kuma shine babba daga cikin mu bayan san gama nan sun tafi sanya sun suka haɗu da wasu kan babura guda biyu suka harbe su ɗaya suka kashe shi ɗaya kuma suka gece shi bindiga bai mutu ba shi yana da wannan al'amari ya faru na san dole ya hankali ya riga ya tasha zaka iya fursuna ko nan ba ya taba sa baki ne a cikin harkokinsu don wani lokaci an ce ba su da hakuri sai su biyo mutum. To, mu dai mun riga mun sani gaskiyar magana mutum ne mai taka tsantsan da kuma rashin kula ga al'amuran da ba su dame shi ba kuma ba zalimi ba ne ba shi. Duk kuma abin da ya faru ya kan na sasanci ne yakan sasance al'umma shi in ba su sasantu ba yakan tura a ofishin hakimi can su dauki mataki. Ƙarshen rahoton kenan Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina. To Allah ya ƙara tsarewa. ya kuma sa wannan ya kai ga mahukunta. Yanzu bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Wata tankar gas ta tarwatse a lardin Zhejiang na kasar China inda ta halaka mutane goma sha tara ta kuma raunata wasu fiye da ɗari da saba'in a cewar kafafen yada labaran kasar a yau Lahadi. Tankar wace take jigilar iskar gas ta watse ne akan mafitar wani babban titi a Wingling a jiya Asabar da rana a cewar kamfanin dillancin labarai na Xinhua harshen wuta da hayaki sun ke wurin suka kuma yi sanadiyar lalata wani kamfani da kuma gidaje da ke kusa da wurin da lamarin ya auku wani shaidun gani da ido ya ce wuta ta so makama kamfanin da ke kusa kana ta watsu a gidajen da ke kewaye mita 60 zuwa 70 inda ta lalata dakuna fiye da 200 haka kuma ta shafi motoci da yawa da wasu masu tafiya a kafa da ma'aikata da ke yankin babban gidan talabijin na china ya ba da rahoton cewa ana nan ana binciken musabbabin faruwar hatsarin hukumar gwamnatin china da ke da alhakin kula da kariyar kamfanoni ta yi kira da a gaggauta bincike ba tare da kayyada rana ba haka kuma ta bai wa 'yan sanda da ke kula da zirga-zirga umarnin daukar karin matakai tare kuma da dudduba dukkan motocin da ke dauke da sinadarai masu hatsari. a makon nan mai shigowa ne ake sa ran dawowa zaman kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya wanda ke tattare da abubuwa da dama a gabansa da aka bar bashin su sa'ad da aka ɗage zaman kwamitin na 43 a watan maris sakamakon barkewar annobar covid-19 taron wanda za a buɗe a gobe litinin zai ɗauki sabon salo na tunkarar ababe da dama tare da karɓar bayanai da rahotanni domin tabbatar da kare lafiyar mahalarta taron a wannan lokaci na annobar coronavirus jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce za a tabbatar da matakan ba da tazara yayin da za a takaita yawan wakilai masu halartar taron haka kuma za a dakatar da gudanar da ɗaruruwan taruka na hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu a harabar ginin na majalisar ɗinkin duniya gabatar da rahotanni da zaman tattaunawa a kan lamuran da suka shafi haƙƙin bil'adama za su kunshi ƙwararru waɗanda ko dai sun halarci taron ko kuma za su yi magana ta na'urar bidiyo kasashen da kuma za a tattauna lamuran da suka shafe su sun hada da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da mali da ukraine da libya da afghanistan da jamhuriyar afirka ta tsakiya daya daga cikin muhimman al'amura a taron na tsawon mako daya shine tattaunawa da muhawara ta gaggawa akan matsalar wariyar launin fata a amurka biyu bayan kisan ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda. sauraro labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu a kan sauran rahotanninmu. Daga jihohin Arewa maso yamma sai na yankin gabashin Najeriya, inda al'ummar yankin suke kokawa da rashin samar musu da tsaro. don more rayuwarsu a matsayin su na 'yan ƙasa. Yankin shi ma ana fama da matsalar ta'addanci da satar mutane. Mutum kan tambayi kansa, wai kuwa irin wannan halin damuwa shine abin da jama'ar yankunan suka zaɓar wa kansu? Ibrahim Abdulaziz ya yi komada da amsar wannan tambayar. yayin da jama'a ke ci gaba da shiga mawuyacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 yanzu haka wata matsalar da ke ma addaba al'ummomin kan iyakan najeriya da kamaru a jihar adamawa ita ce ta masu garkuwa da jama'a da kan ketare da kasashen ketare suna ta'annati wannan matsalar a yanzu ta ko hana jama'a bacci da kuma zuwa gonaki a kananan hukumomin tango ganye jari da kuma karamar hukumar maya baluwa a cewar al'ummomi waɗannan yankunan da abin ya shafa. na ce maka tungo jari ganye abun ya zama ruwan dare gari ya wayari zaka je kamin ƙasar bakwai takwas zaka je kaza an jayi kaza kuma kuma ma mafasan nan ba mutanen ƙasar nan ba suna kan dutse suna ga duwatsun nan duk suna kai ana ganin su jami'an tsaro ba za su je ba sojoji gwamnati ba za su shiga soja ba ba za su tura jirgi a zuwa fata suke zuwa suna na kan duwatsun nan kowane dutse yanzu nan da ka gani a ganye ba inda ba za ka samu Umar Adamu Sarki da ke zama jami'in yaran labaran karamar hukumar tango kiraye ga hukumomin najeriya da kamar da su taimaka domin magance wannan matsalar da ke addabar su. eh muna kira ga hukumomin musamman ma na Najeriya da Kamaru da kuma eh, masu hannu da shuni wato well to do individuals su taimaka sosai akan harkan tsaro mai do hankali akan harkan tsaro kamar kira da gwamnati a inganta mana tsaro musamman ma mu karamar hukumar sungun da muke kan boda shi ma da ke tsokace game da waɗannan matsalolin da ke addabar waɗannan kanan hukumomi babban basaraken yankin kuma sarki mai daraja ta ɗaya mai martaba ga wani ganye alhaji umaru adamu sanda cewa ya yi mutanen nan kuma yadda na faɗa akwai damuwa na rashin tsaro don mutane wurinmu da akwai su manya-manya to wai ko me wakilan waɗannan al'ummu ke yi ne a yanzu honorable abdulrazak namdas shugaban kwamitin ayyukan soji na majalisar wakilan najeriya shine ma ke wakilta waɗannan ƙananan hukumomin. A maza ta yan bindiga sun kashe mutane da yawa da sauransu wannan abu ne ba mu ji daɗi ba amma jami'an tsaro sun yi nasu mu da muke taraya mun gama shugabanni mun yi kudiri a majalisa wanda zai ja hankalin fannin zataswa su duba cewa wannan abun in an farta haka za mu shiga matsala a kullum dai jami'an tsaro kan suna nasu kokari kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp suleiman ya anguro ya karin haske eh, kasan rundunar 'yan sanda na jihar adama muna nan da tsane game da abubuwan da ke faruwa amma yawanci al'amarin barayin suna shigowa ne ta gefen kamaru amma nan take kwamishinan 'yan sanda ya riga ba da umarni dama akwai jami'an tsaro da aka kafa kan boda domin su hana shiga fita kasancewar akwai dokan gwamnatin tarayya na hana shiga cikin kasa to nan take yanzu dai mun riga mun samu haɗin gwiwa na jami'an tsaro musamman maharba da kuma 'yan banka domin an ba da dpo da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun dauki matakai na dakile wa'annan da suke shigowa su yi mana barna sannan su. fata ko shine allah ka kwashin wannan matsala ta garkuwa jama'a ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan miyagun ayyukan. Har ila yau ba wai matsalar tsaro ce kawai abin da talakan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kanta ba, har ma da matsalar rashin mutunta ƙananan yara mata da maza, wa uba iyaye mata, wanda suke ganin akwai buƙatar mahukunta su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'u. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto akan matsalar fyaɗe a Najeriya. zai yi wuya a wani mutum bai ji an ba da labarin wani tsoho ko matashi mai tashe ya yi wa wata 'yar yarinya da wata ma ba gama goyon ta ba fyaɗe kuma yara maza ma ba su tsira daga labarin yin luwaɗi da su ba daga mutanen da ke kusa da su ko kula da su a matsayin masu kai su makaranta ko koya musu karatu sai a buge da muguwar ɗabi'ar. Sanda zuwa ga ruwa mai sai Najeriya mai mutum kimanin miliyan 180 na da akasarin mafi yawan jama'ar ta matasa na da addini da al'adu amma duk da haka akan samu karuwar bata gari da sauran miyagun iri da hakan baya rasa nasaba da rashin hukuncin da ya dace da masu laifin. Mai rumudi ta kungiyar Media for Moral na daga mata da ke kamfen din kiran samun dokoki masu tsauri don yaki da fyaɗe ta buƙaci masu tsara dokoki su bullo da hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin da hakan kar ya gaza ɗaurin rai da rai ko kuma ma kawar da miyagun irin daga doron ƙasa. Na ga inda ƙar shekara biyu aka yi mata fyaɗe na ga wani dattijo ya'ya uku shekara biyu hudu shida ya'yan mutum ɗaya sai da duk ya biya musu fyaɗe ni na ga wanda ana zama makokin mahaifinta da kwana uku makaucinsu dan shekara hamsin da wani abu ya ma yariya nan fyaɗe muna son a fitar da doka yadda mutum ya musguna wa mace ko ya wajen mata haka da muna fata doka ta musguna masa tunda mutum ya zama tobe da imani duk wanda zai iya ma diya wannan zai iya kashe kowa ne ne majalisar tallafawa shugaba Buhari wajen tsara manufofi wato Presidential Support Council ta ce lauyoyinta na shirya kudurin doka mai tsanani kan wannan kalubalen. Gidado Ibrahim shine daraktan labaru na majalisar. Mata din nan musamman ƙanana waɗanda ake ma fyaɗe saduwa da su ta hanyar da bai dace ba. Lauyoyi yanzu sun yi drafting suna jiran dama majalisa ta zauna za su tura wannan dokan amma suna son su bi ta hannun mai ɗakin shugaban ƙasa su nemi shawarwarinta kafin su miƙa a majalisa wanda kuma na san zai karɓu a ƙasar nan. wani irin hukunci kuka tsara za a yi wa wannan mai irin wannan laifin ɗaya daga cikin abin da muka yi magana muna son a ɗauki hukunci mai tsauri ga duk wanda ya aikata irin wannan abun sannan kuma a horar da alkalai da masu gabatar da kara a kuma samar da kayan zamani na bincike don tabbatar da ɗin wannan abun ya auku ko bai auku ba domin a samu sauƙin gabatar da kara a gaban hukuma don rashin samun wannan kayayyaki na bincike binciken nan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo tsaiku ko da an gurfanar da mutum a gaban kotu. Da alamu fitowar da matar mawakin nan Busola Timi da Kolo ta yi da zargin mai bishara na majami'ar Commonwealth of Zion wato Pastor Biodun Fato Yumbo da yi mata fyade tun tana karama ya karfafa mata da dama gwiwa wajen bayyana irin wannan cin zarafi da aka taba yi musu. Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraro barkan ku da warhaka. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji da kyau, har da bukukuwa. abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar covid-19 amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba a yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayin su. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Damiya. Wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske. Kuma na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine Zoom. Ah, zoom ah, application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani da duk wani wuri shi ma ya saka tashi a yi video conferencing wannan zoom ah, ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai yaki a yi ba duk lokacin da za ka a video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka yi ne wuce minti arba'in da biyar da ya wuce minti arba'in da biyar to sai mutum ya biya kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum ɗari ba akwai google hangout google hangout ya dade ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya su na uku shi ne wanda google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai sai suka ɗaukaka shi hangout ya sai suka kawo abin da ake kira google meet google meet shi kuma yana da abubuwa da dama waɗanda sun wuce na za ka biya sannan kuma akwai goto mitin goto mitin shi ma yana da amfani sosai amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum ɗari da hamsin suna iya mitin da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na sky sky kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da ma hajji ka kai magana wani gwamnati na kai komi da wanda za ka kana video call ko audio call ba za a ci ka kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da sky ka kira wayan wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala biyu bisa ga wasu da suke har wajen dala goma shida takwas sha biyar kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 6 webs 6 webs kusan kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so cisco wellness yana da muhimmanci sosai haddi ga kamfanin yanzu wanda suke amfani da da apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su first time call kana da wayan apple wani yana da wayan apple ko kuma yana da laptop da apple kamar computer shi ta ta ta gidanta ce ko kuma da aji kamar irin su ah, imac ko kuma macbook air da sauransu su kana iya kan amfani da wannan ah, video conference wanda wayoyin da suke da apple kamfanin da shi apple din ya yi to za ka iya amfani da facetime kai waɗannan abubuwan yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yada abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'arsu ko kuma ta yi magana da da jama'a da su wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake gaban coronavirus ba sai sun tafi ofis ba ba sai sun bar gida ba da zarar zai da Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Kasar Brazil ta zarta Birtaniya da yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar COVID-19 inda a yanzu ta kasance ƙasa ta biyu a duniya. An kori wani jami'in ɗan sanda a Atalanta aka kuma dakatar da wani sakamakon harbin wani mutum bakar fata. yayin da hukumomi a California kuma suke bincike akan wasu baƙaƙen fata biyu da aka same su a rataye sun mutu. wata tankar gas ta tarwatse a lardin zhejiang na kasar china inda ta halaka mutane goma sha tara ta kuma raunata wasu da dama masu sauraro anan zamu da sa'aya a cikin shirin namu sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da safe karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanyin na da ya taya gabatar da shirin sai wanda ya haɗa mana sautin shirin Leonard Sahihu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.